a ƙasa da kwanaki biyu da harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa wasu al'umman karamar hukumar madagali da ke arewacin jihar adamawa yanzu haka wasu 'yan bindigan da ake kyautata zaton cewa 'yan boko haram ne sun sake kai wani sabon hari a cikin dare a kobula da ke madagalin wanda kawo yanzu ma ba san adadin waɗanda harin ya shafa ba kasancewar a cikin dare aka kai rahotanni da ma shaidun gani da ido na cewa ba ga harbin kai mai uwa da wabi da 'yan bindigan suka ta yi hakanan kuma sun kone gidaje kamar yadda wannan da ya tsira da kire yake cewa yaran suka zo mana kauyen mu a nan eh, a Gubla. Suka zo suka suna tsakanin mu da nan madagalin bai wuce kilomita uku ba da soja. Kuma ta baya nan zuwa wani gari ana ce mishi maka eh. Kuma bai wuce kilomita biyu ba. Nan sakiya suka zo suka yi kone-kone gidaje gaba daya. Kaga ba za mu iya sanin a kowa ya fita a firkice a gudu. ta barka yanzu ma daga maraban muji ne ke ah. buga maka wannan waya. Ba tura jami'an tsaro ta wuraren bane ko? Akwai jami'an tsaro na gaya maka kilomita uku ne tsakanin su da eh, da nan kauyen zuwa maragali cikin garin maragali. a hmm. baya kuma kilomita biyu a tsakiya ne suka zo suka yi to wannan abin da ba mu san wannan lamarin ba mu dai muna neman dauki dai gaskiya ai akwai wani kauye kasa da mu kilomita biyar ne zuwa wani gari ana ce mishi galta kasa da layin. Wannan yaran suke kilomita biyar ne da tekuna suke zuwa. Kamar mutane nan suka kashe eh, ko kuma wani irin barna suka yi. Lallai kashe mutane kan ba zan iya faɗi ba tunda kowa a firgize ya fita. Duk dai kokarin ji daga bakin jami'an sojin da ke kula da yankin abin fa ya tura, don kona ta buga wayan kakakin rundunar soji ta 23 da ke yola kaftin Jafar Nuhu. To amma wayarsa ba ta shiga. Hakanan kuma na aike masa da sakon ta kwana kuma lokacin aiko da wannan rahoto ban ji daga gare shi ba to sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar madagal da cika mr aimu kamale ya tabbatar da wannan sabon harin da aka kai da kuma halin da al'umman yankin ke ciki a yanzu na irin sabbin hare-haren da ake ta kaiwa kowane rana kowane lokaci ana kan kawo hari ana shiga madagali ana kashe-kashe ana kone-kone mu a gaskiya a danna mu ana kashe mu ana kuna mana gidaje amma kuma a faɗa gaskiya ma akan ana yi mana ma ba mu ga sojojin Najeriya suna yin ba. Mu wannan abun ya zafe mu kuma muna kan gani cewa kamar ba damu damu ba. Mutanen mu Aziz suna suna kunci. A sati ɗaya yanzu an zo daga ya kai kafa kudu a kashe rayuka idan wani abu ya faru a wani wuri zaka gani har shugaban kasa zai je mu a wajen mu ba ma ba wanda yake zuwa ba ma wanda yake aika abinci ba wanda yake ma ce ma ma sanu kuma akwai sojoji za a kawo complain ba za su bi ba wannan abu aziz ya kai dar ma ba so mu a Najeriya ma gara a ga mana irin wannan halin da aka samu a ciki to sai ku ne wakilan al'umma a wannan yanke ku me za ku yanzu da nake ga maka nan majalisa. Eh, na na tarayya in Allah ya sa mu koma za mu yi bahaura akan wannan abun. Cikin kwanakin nan dai ana ta samun harin sarikan noke a wasu sassan jihar Adamawa musamman a yankunan da ke makwabtaka da jihar Borno batun da gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Jibrila ya ce ana daukan mataki. Gwamnati kamar yadda mu abun da muka iya yi ka san muna hada kai da da sojoji da kuma federal government akan yadda za a yi taimaka wa kuma mu eh, gwamnati dai suna tsaye muna hada kai da eh, su mutanen sojoji da sauransu muna dudduba da kuma mutanen vigilante eh, da suke taimaka mana wancan irin na madagali din gwamnan jihar adama kenan sanato bindo jibrila kuma fata shine ma allah ka kwashin wannan matsala ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya